Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke muku rahaban lale a shirinmu na hantsi daga nan birnin Washington DC. Bayan kun sha labaran duniya za ku saurari shirin rigakafi da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana da kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Alhamis ɗin idan Allah ya yarda aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov a birnin Geneva ƙasar Austria domin nazarin shirin da Rasha ta gabatar na kawo ƙarshen barazanar muggan makaman Siriya. Dukkan jami'an babu wanda ya bayyana dalla-dallan shawarar da Rasha ta gabatar. Shawarar ta tanadi gwamnatin Bashar al-Assad ta baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya dukkan makaman wato mugan makaman da ta mallaka domin a lalata su ita kuma amurka sai ta jingine batun kai wa siriya hari a bayan da suka ce sun yi na'am da wannan shiri bisa ka'ida a karan farko hukumomin siriya sun yarda cewa kasar tana da mugan makaman da ta tara haka kuma siriyan ta ce za ta rattaba hannu akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta haramta jibga mugan makamai shugaba barack obama ya ce jiragen ruwan yakin amurka da suke yankin tekun bahar mariya za su ci gaba da kasancewa inda suke domin su ci gaba da matsawa siriya lambar ganin ta cika alkawarin da ta dauka. jiya laraba sojojin masar guda shida suka mutu mutane kuma sha bakwai suka samu rauni a sakamakon tashin bamamai a yankin arewacin sinai inda aka samu ƙarin tarzoma Bama-baman sun auna wani wurin binciken soja da ofishin leƙen asiri na soja a garin Rafa da ke kan iyakar ƙasar zirin Gaza wato da na Falasɗinawa. Babu ƙungiya ko kuma wasu da suka yi ikirarin cewa su ne ke da alhakin kai harin. To amma rundunar soja ta ɗora 'yan sa kai da laifin kai harin. masu ra'ayin riƙau sun yi amfani da gibin matakan tsaron da aka samu bayan da aka hambare a gwamnatin hosni mubarak shekara ta dubu biyu da daya suka yi ta cin karansu babbaka sa'annan kuma an samu karin tarzoma bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin muhammad morsi a watan yuli waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun yadda za su sake buɗe masana'antar haɗin gwiwa da ke cikin kan iyakar Koriya ta Kudu amma na gwaji a ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Ma'aikatar da ke ƙoƙarin haɗe ƙasashen biyu ta ce an cimma wannan yadda ne bayan da aka yi ta tattaunawa har zuwa jijibin safiyar jiya Laraba. A watan jiya ɓangarorin biyu suka yadda za su buɗe masana'antar da Koriya ta Arewa ta rufe a watan Afrilu. Ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki masana'antar ya ce ya ji daɗin wannan yarjejeniyar da aka kulla. Ya ce gudanar da harkar kasuwanci tamkar kula da abu mai rai ne. Ya ce an yi watanni biyar da rufe masana'antar, a saboda haka sai an yi aiki sosai kafin abubuwa su daidaita. koriya ta kudu ta gabatar da sanarwar da ke cewa bangarorin sun yadda kamfanonin koriya ta kudu ba za su biya haraji a bana ba haka kuma za a bari kamfanonin kasashen waje su zuba jari daukan wannan mataki zai sa da wuya a rufe masana'antar nan gaba jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin kasar taiwan ta kori kakakin majalisar wakilan kasar a wani matakin da ya girgiza harkokin siyasar tsibirin da kuma ya sa ayar tambaya akan yarjejeniyar harkokin cinikayya da tsibirin ya kulla da kasar china an kori wang jinping daga jam'iyya a saboda zargin cewa ya yi amfani da mukaminsa wajen yin shishigi a wata shari'ar da ta danganci wani dan majalisa shi dai wang ya musanta zargin kuma ya ce bincikensa da ake yi ba bisa ka'ida yake ba ya ce ba tare da an bashi dama ya yi bayani ba kuma an yi amfani da rashin kasancewarsa a ƙasar aka kitsa zargin laifin yin shishigi ɗin shugaba ma na ƙasar shine ya matsa lambar a kori wan bayan da aka fara yaya ta labarin cewa ana bincikensa a makon jiya wan ya daɗe yana hamayya da shugaba ma To, kun fasha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, sai a ɗan saurari wannan. haka yake yanzu kuma bari in koma gefe guda Jimai Ali ta gabatar da shiri na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron wannan fili na rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru gare ka. ajiyajin Jummai barka da ƙoƙari. Shirin rigakafi tambarin lafiya zai haska fitilarsa ne game da yadda rigakafin cutar shan inna kashi na bakwai ke gudana a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Yayin da aka soma gudanar da rigakafin a wurare masu matsala da hatsarin kamuwa da cutar polio a arewacin Najeriya. ana samun ci gaba a sabbin matakai da hukumomi suke ɗauka domin samun nasarar rigakafin a jihar Sokoto. In ji Murtala Faruk Sanyinna. Ƙananan hukumomi hudu ne dai aka tantance da suke da matsalolin gaske na tsallake yara a lokacin rigakafi a jihar Sokoton da suka hada da Illela da Kware da Sokoto ta Kudu da kuma Sokoto ta Arewa matsalolin da mafi yawa suke ta'allaka ga turjiya daga iyayen yara. Usman A. Shehu shine jami'in rigakafi na karamar hukumar mulki ta Sokoto ta Kudu. janar Lede a karamar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu mun samu kashi 60 zuwa 78 su ne mun ka samu waɗanda sun ka karɓa so idan an ka cire kaga za mu samu wajen kashi 30 ko kuma kashi 20 da wani abu waɗanda ba su karɓa ba wanda yake ko da kashi ɗaya abba su karɓa ba still akwai barazana waɗanne irin matakai ne kuke ɗauka domin ganin cewa watakila an shawo kan waɗannan matsalolin to gaskiya wanga karon mun ɗauki matakai kwarai mun ziyarci wasu makarantun ne waɗanda yake malamai waɗanda an ka sani muna magana da su don saboda sa hannu mun ziyarci kungiyoyi cikin waɗanga high risk wards din gwargwado sun gabatar da matsalolin kuma hamma sun kira muna jama'a sannan kuma muka ɗauko polio survivors waɗanda yake darasi ne mutum ya ga cutar sha'ila eh, waɗannan da suka kamu already ta nakasa su sannan mun ka ɗauko masana kiwon lafiya akwai likitoci waɗanda kowace an tura likita akwai masana kiwon lafiya waɗanda muke kira retired health workers da kuma kuma waɗanda senior health workers ne waɗanda ashiyoyin mun sa su suma suma suna taimaka muna a zagayen da na yi dai lokacin rigakafin kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu musamman a dabarar amfani da manyan jami'an kiwon lafiya da ke da kima a idon jama'a domin ko na shaidi wasu iyaye da dama da aka sami shawo kansu suka kuma amince da rigakafin ga yaransu alhali ko da farko ba su yarda ba alhaji hamza hassan a yanzu menene watakila ya ja ra'ayinka ka amince bayan wancan matsayi da ka dauka da ita wannan nas din hajiya ta kayan bayani wanda yake ta mini ko ita kanta iyalinta da kanta da kanta ta rayu musu abubuwan kuma babu wata matsala sai abin shi to hajja ni na su da duk abin da ce mini tuna da duk abin da ya samar iyali na na ina zuwa in isko ki asibiti ki taimaka min da iyalin nawa to balanta ma a ci misali ke ki a ce ki dauko abinci ruta ki min gida na san ba zai yiwu ba masana dai sun tabbatar da cewa tsallake yaro daya a rigakafin cutar ta polio kan iya haifar da babbar barazanar kamuwa da cutar ga al'umma dalili kenan da yasa aka keɓe ranaku hudu na musamman domin mai da hankali sosai ga rigakafi a yankuna masu matsala murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria baraka bashir daga birnin kanan dabo na ɗauke da rahoto game da alwashin da hukumomi suka yi a jihar ta Kano wajen ganin an kauda cutar shan inna a Kano da ma Najeriya baki ɗaya. Gwamnatin Kano ta jaddada ƙudurinta na magance cutar shan inna a jihar Kano ga baki ɗaya a yayin da take karɓan baki daga hukumar UNICEF. Mataimakin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya shaidawa daraktan UNICEF cewa gwamnatin jihar Kano tana iya ƙoƙarinta wajen kawar da cutar shan inna daga jihar Kano. ya ce domin a magance cutar shan inna da sauri ne gwamnatin jihar kano ta shirya taron karawa juna sani ga shugabannin kananan hukumomi guda 44 domin gano matsalolin da ke tattare da cutar shan inna a jihar kano saboda yaki da wannan cuta ne muka tattara shugabannin ƙananan hukumomi na nan jihar kano domin kara musu sani akan yaki da wannan cuta bayan haka ne kuma muka da tattaunawa domin yin haka a nata jawabin daraktan hukumar unicef da ke nan najeriya mrs jen Sango ta ce hukumar UNICEF tana matukar farin ciki game da matakan da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka wajen kawar da cutar shan inna. Ta ce hakika mun yi farin ciki ta haka ne kaɗai za a magance cutar shan inna a jihar Kano ta hanyar haɗin gwiwa da gwamnatin jiha da hukumar mu. daga nan mrs wu ta bayyana wa matan hukumar hizba ƙoƙarin da suke yi na magance turjiya da yaƙi da wannan cuta a gidaje wani labarin kuwa mataimakin gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya duba yadda rigakafin cutar shan inna ke wakana a wasu ƙananan hukumomi da suka haɗar da garin bankaura da ke karamar hukumar bici da garin ɗanɗaye da ke karamar hukumar kunci domin tabbatar da an magance cutar shan inna a waɗannan hukumomi barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A jihar Kaduna kuwa an kaddamar da rigakafin ne a karamar hukumar Kaduna ta Kudu kuma babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko na jihar Kaduna Dr. Sufyan Ma'auya ya bayyana dalilin zaben ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu ne don kaddamar da shirin rigakafin cutar shan innar. Zaben ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu ba wai don mun zo saboda akwai wani babban ƙalubale bane honorable chairman muna sanar da irin aikin da ake yi a karamar hukumar kaduna ta kudu tabbas a baya akwai kalubale masu yawa da aka samu a wannan karamar hukuma amma tun da wannan chairman ya zo mun lura akwai nasarori da aka samu saboda akwai wasu sababbin dabaru na aiki da aka kullo kamar kuma yadda ciyaman ya magana iyayen ƙasa na wannan ƙaramar hukumar ba a zaune suke ba malaman addini ma ba a zaune suke ba don mun zo mun zaga da su lungu-lungu kwararo-kwararo da wasu dabaru kamar yadda ne magana ta yadda ake kawo waɗanda ma wannan ciwon ya shafe su suna shiga su ma lungu kwararo-kwararo suna faɗakar da al'umma za a kawar da wannan cuta ba ma a ƙaramar hukumar kaduwan ta kudu ba a cikin jihar Kaduna ma da Najeriya baki da. Ƙungiyar masu ɗauke da cutar shan inna a jihar Kaduna a wannan zagaye sun ba da gagarumar gudunmawa wajen faɗakar da iyaye da su bayar da 'ya'yansu a ɗiga masu rigakafin don gujewa shiga sahun masu cutar in ji shugaban masu ɗauke da cutar shan inna a jihar Kaduna Malam Lurwanu. A hakikalin gaskiya ba wani abu bane ya sa muka kasance a nan waje saboda mu nuna ma iyayen mu mata cewa tabbas akwai polio. yau ana ganin babu nuna da kyakkyawan misali ne akan polio kuma ni ne kadai da san illan da polio ta a rayuwa na ga baki daya abin da da sa muka shiga cikin polio na ga iya e siya maganar cewa wata tun watan goma sha daya zuwa yau kaduna su ba ta samu eh, matsalan polio ba to a wannan watan muka fara a kan polio mu su ɗauki da wani matsalan polio kaga a nan sai mu ce mun haɗu ne mun yi nasarar gabaki daya na biyu sa mun shiga harkan polio ne dangane da hadisi annabi da yake cewa la a ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi bi ma'ana abin da kake so na kanka ka so na dan uwanka halin da muka shiga ciki ba za mu so kallon mu da ƴaƴan mu da jikokin mu su samu kansu a cikin wannan hali ba sakamakon haka shi sa mu muka zama na mu gudunmawa sai muna roƙon iyaye da su nuna girman Allah su ceto rayuwar kallonmu da 'yan uwanmu da sauransu. yayin eh, kaddamar da rigakafin shan innar uwar gidan gwamnan jihar kaduna hajiya fatima ramalan yaro roƙo ta yi ga iyaye da kuma nuna jin daɗin ta na yadda uwar gidan shugaban karamar hukumar kaduna ta kudu ta taho da ɗiyarta, domin a ɗiga mata rigakafin cutar shan innan don ta zama misali ga sauran iyaye. yan uwana mata kiran da zan yi a gare ku shine ku yi ƙoƙari ga dai misalai na an kawo hadda dan uwanmu wanda shi ma wannan lalura ta same shi in kun lura yana da ilimin shi ba abin da bai da shi amma kuma sai wannan lalura ta polio da ta same shi saboda haka shi ma ya shiga ciki yana taimaka ma wannan kokari da ake yi don a kawar da wannan cuta don haka ku kokari ku bada ƴaƴanku babu abin da zai same su insha Allah sai karar lafiya ga kyakkyawan labari ma da ji daga matan karamar shugaban wannan karamar hukuma ga biyar ta nan ta kawo 'yar shekara uku da ita za a fara wannan um, rigakafi saboda haka ai ba za a cutar da ku ba kuma in kun ba da 'ya'yanku da wannan kira ina fatan Allah zai taimake mu a wannan yaki da ake yi da wannan cuta Ma sauraro abin da ya sawaka kenan a wannan filin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da Murtala Faruk Sayinna da kuma Baraka Bashir mai Alice daga nan birnin Washington DC da ke fatar a huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda Baba Yakubu Makeri zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar Ghana. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito wani taimako da sashen kiwon lafiyar hankali zai samu daga wata mujami'a ta college of health and wellbeing da ke garin kintampo da kuma takwararta ta kasar burtaniya ta southern health foundation inda kungiyoyin guda biyu za su horar da ma'aikatar kiwon lafiyar hankali a kowace gunduma a cikin gundumomi biyu da talatin a faɗin ƙasar baki ɗaya jaridar ta ce rashin masu horo akan kiwon lafiyar hankali na zama babban ƙalubale ga wannan sashen tun daga matsayi na unguwa har zuwa sama don haka dole ne a yi wannan haɗin gwiwa don rage cunkoso a asibitoci kiwon lafiyar hankali guda uku da ke cikin ƙasar har yau a shafin bayyana ra'ayin edita na jaridar daily graphic jaridar ta ce tun gabanin hukunci da kotun koli ta yanke a kan karar zaɓe da ɗan takarar babbar jam'iyyar hamayya ta npp na na akufa ada ya kai mata ya bayyana karara akwai buƙatar yiwa yanayin zaɓen ƙasar gyaran huska dangane da yadda aka gudanar da zaɓen shekarar 2012 jaridar ta ƙara da cewa ko shakka ba babu ɗayan alƙalan kotun koli guda tara masu shari'ar ya ambata a lokacin sauraren ƙaran ya ce ya kamata a gyara yanayin zaɓen ƙasar tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi annan shi ma ya yi irin wannan kiran shi yasa jaridar daily take cewa bai zama abin mamaki ba ganin kwamishin zaɓe ta ƙasa ta rubuta wa jam'iyyun siyasan ƙasan a wancan mako da kowa ya bada nasa gudunmuwan shawarwari akan wannan batu ita kuwa jaridar da statesman ta bugo hulicin ciyaman kwamitin majalisa a kan kan dokoki osaibosu amuwa inda yake cewa ya kamata shugaban kwamishin zaɓe na ƙasa ya fito ƙarara ya nuna wa al'umman ƙasan irin kurakurai da ya gano a cikin harkokin zaɓen ƙasar wanda aka gudanar shekarar biyu, sa'annan ya fito da nashi shawarwari a maimakon neman shawarar masu ruwa da tsaki a wannan fannin jaridar ta ce a yayin da kwamishinan zaɓen ke ikirarin ya gudanar da zaɓen shekarar biyu a cikin gaskiya da adalci wadda ya ɗora shugaban ƙasa john rahman muhammad akan mulki mulki kuma kotun koli ta kasar nan da ta tabbatar da hakan wasu kuma na ganin kiran neman shawara da kwamishinan zaben ke yi na nuna an tafka kurakurai ko kuma magudi a zaben na shekarar 2012 jaridar da chronicle ta bugo wani babban labari mai cewar an rufe ma'aikatar hako man fetur na ghana don yin wasu gyare-gyare a wurin jaridar da chronicle ta ce wannan shine karo na farko da za a yi irin wannan gyare-gyaren wanda zai dauki kimanin kwanaki 21 sa'annan a kammala aikin jaridar daliga ta ce limamin jihar ashantin ghana sheikh abdulmumin harun ya ɗora muryarsa akan masu yabawa ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp na na akufa ado da irin dattaku da ya nuna a lokacin da kotun koli ta yanke hukuncin shari'ar zaɓe kuma bai nasara ba jaridar ta ce ya mai wannan jinjina ne a lokacin da ya kai mai ziyara a gidansa da ke nan accra jaridar daliga ta ci gaba da cewa sheikh abdulmumin harun ya ce ko shakka babu na akufa ado ya taimaka ainu ga zaman lafiyar ƙasar nan da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma makiri sashi Hausa da murya Amerika a kira Ghana. A gaida na gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA America mai magana Salisu Inji daga nan daura. to ra'ayi a yau zan bayyana shi ne dangane da wannan sarki ministoci da gullum to mu wannan ba damar mu ba ce ba ko ba mu ta shafa ba wannan matsalar su ce can yasu yasu yan pdp don haka yin haka da yi tamkar ya ƙara daɓawa rikicin su wuka ne ko kuma in ce ya ƙara nuna wutar rikicin su ne da take addabar jam'iyyar pdp da sannu da izinin allah pdp zai ta zo ƙarshe allah ubangiji allah kawo mana ƙarshen ta mai magana sa da sai daga nan da murya amurka mai magana da bishir dauda sabo unguwa katsina babban magatakar da ƙungiyar muryar talaka dangane da ainihin yan banga wa'anda ke daina yan boko haram a borno wanda ake ce masu biliyan jtf a gani na kwata-kwata wannan yara bai dace su wani aikin ba saboda a daidai wannan lokaci lokacin da ya kamata a ce suna zuwa makaranta suna neman ilimi domin kyautata rayuwarsu da makomarsu sai kuma a ce don lalacewa sun koma su ne ke aiki yan sanda da jami'an tsaro fi sabili layi kuma a ƙara jewa rayuwarsu cikin haɗari a ce kuma suna aikin da ainihin adda da sanduna wannan bai dace ba rashin tunani ne babu ƙasar da za ta dinga wasa da makomar jama'a ta makoma ta matasanta sannan kuma wani abin mamaki shi ne yadda ake ma yaran nan kisan illa mu kuma mu gane ba saboda haka ina kira ga dattawan jihar borno da sauran dattawa da shugabannin mutane da za su ƙara nazari dangane da wa'annan yaran wa'anda ke farautar ɗan boko haram. sunan Muhammad zalanda makwalla ɗaya Jawa, Najeriya. yi na yau akan batun uzurin 'yan sanda ne da suka ce za su yi rijistar ababen hawa domin inganta tsaro kuma domin in an saci mota su gano ta. sannan kuma za su karɓi kuɗi akan duk motar da suka yi ko babur to gaskiya ne ina shawartar hukumar 'yan sanda wannan kudi nasu bai dace ba domin zai zubi da mutuncin 'yan sanda ne kowa da ya sani aikin 'yan sanda shi mai tsaro to inganta shi kuma ba sai an ba da kuɗi ba za su inganta shi To yanzu kuma ga jimai ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Yau Alhamis ɗin idan Allah ya yarda aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov a birnin Geneva kasar Austria domin nazarin shirin da Rasha ta gabatar na kawo ƙarshen barazanar muggan makaman Siriya. jiya laraba sojojin masar guda shidda suka rasu mutane goma sha bakwai kuma suka ji rauni a sakamakon tashin bama-bamai a yankin arewacin sanai inda aka samu ƙarin tazoma. Tashin bama-baman sun auna wani wurin binciken soja da ofishin leƙen asirin soja a garin Lafa da ke kan iyakar ƙasar da zirin Gaza na Falasinawa. Ƙasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun yadda za su sake buɗe masana'antar haɗin gwiwa da ke cikin kan iyakar Koriya ta Kudu, amma na gwaji a ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Ma'aikatar ƙoƙarin haɗe ƙasashen biyu ta ce an cimma wannan yarjejeniya bayan da aka yi ta tattaunawa har zuwa jijibin safiyar jiya Laraba. a watan jiya bangarorin biyu suka yarda cewa za su bude masana'antar da koriya ta arewa ta rufe a watan afrilu Ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki masana'antar ya ce ya ji daɗin wannan yarjejeniya da aka ƙwalla, ya ce gudanar kuma da harkar kasuwanci tamkar kula da abu mai rai ne ya ce an yi watanni biyar da rufe masana'antar a saboda haka sai an yi aiki sosai kafin abubuwa su daidaita a wannan masana'antar jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin kasar taiwan ta kori kakakin majalisar wakilan kasar a wani matakin da ya girgiza harkokin siyasar tsibirin da kuma sa ayar tambaya a kan yarjejeniyar harkokin cinikayya da tsibirin ya kulla da kasar china an kori wang jinping daga jam'iyyar a saboda zargin cewa ya yi amfani da mukaminsa wajen yin shishigi a wata shari'a da ta danganci wani dan majalisa To, masu sauraron mu nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku sake mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da Chubahiru Dodone da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu John Hammond ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu ƙarasa daren lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.